uwa matasa barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa a wannan labarin matasa na ranar Lahadi. Tare da ni a Arimi da Gora ta Fanta Shamsu <laughs> fantastic ya kike. Alhamdulillah Gora ya ne ko tanki. Alhamdulillah. To yau muke labari. Gora maraicen yau zamu zagaya birnin ya mai domin ganin yadda ake shirye-shiryen komawar makaranta ta shekarar 2022 da shekarar 2023. A rahoton namu na ranar Lahadi kuma za mu gabatar muku da Malika Saleh Hassan matashiya ɗaliba a jami'ar Maradi wadda ta samu lamba lambar yabo ta farko a gasar masu fafutuka ta yanar gizo a fannin shugabanci na gari. A ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. gwada gobe uku ga watan Oktoba na shekarar 2022 za a koma makarantar firimare da sakandare na shekarar 2022 da shekarar 2023 a duk faɗin ƙasar Nijar. Gora, ai shi yasa muka zagaya domin ganin yadda shirye-shiryen komawar makarantar ke tafiya. A jajibirin koma makaranta birnin Yame na cike da hada-hada a cikin makarantu daban-daban uwaye 'yan makaranta na jeri domin rubuta ɗiyansu misalin Ekodi wata makaranta mai zaman kanta da ke nan Yamai a cewar saidu mamudu bukar shugaban wannan makaranta an shirya tsaf domin tarban wannan koma makaranta amma duk da haka akwai wasu matsaloli da ake fuskanta matsalolin abin da zan iya cewa shine dangance da tarbiyyar wasu yara wasu iyaye ba sa ganewa idan aka ce musu sai yaran su sun kara maimaita aji wasu 'yan makaranta da ke cikin babban hutu da aka ci karo da su kan hanya suna cike da farin ciki domin koma na karatu. Sunana Mubarak na ji daɗi sosai saboda zan yi karatu. Idan yara suna zumuɗin komawa kan banci, ma makaranta na tattare da kashin kuɗi wani matsin lamba ga iyaye. Fatima wata ma'aifiya da aka ci karo da ita a wuraren sai da littattafai na bisa hanya a Yamai. Kowace shekara kuɗaɗen kayan karatu da na tufafi da ma kuɗin karatun karuwa suke yi har ila yau ga kuɗin karin yara ga na abincinsu na rana da kuma jigilar su zuwa makaranta. Sai dai kuma koma makaranta wata dama ce ta murza hannu ga 'yan kasuwa domin suna samun ci gora Gwara sama da matasa ɗari na birnin Agadez suka fito kan titin babban birnin Ayir domin kwashe sharar robobi a satin da ya gabata. Waɗannan sharar gora da zarar an tattara su za a sarrafa su ne ga yin bancin karatu. Wani shiri ne da hukumomin yankin suka goyi bayansa. Ga dai rahoton Musa Mamman wanda aka fassara mu. Taimakawa ga rage dattin ledodi bisa titunan garin Agadez da kuma sarrafa su kujerun ɗaukar darasi shine gurin da aka tunkara kan kan wannan aikin sidi mohammed matashin da ya shirya wannan aiki manufa tattara waɗannan ledodi shine taimakawa wajen rage dattin ledodi a cikin hanyoyi duka wannan dattin da muka tattara za mu sarrafa shi watakila zuwa ga bencunan zama ga makarantu Matsalar da dattin ledodi a cikin garin Agades ya zama abin damuwa ga mahukuntan kwamin ɗin ire-iren wannan fusa'o'in abun sambarka ne a cewar daraktan tsafta na Meri. A yau matsalar da ke da nasaba da dattin lododi abu ne da yake ci mana tuwo a ƙwarya don haka duka wani tsari dangance da wannan to muna na'am da shi. Za mu dafa wa matashin ta hanyar kwamiti mai kula da shara na da'ira Za mu kira gare su su dafa wa matashin da ke da wannan fasaha na tattara waɗannan ledoji. Fiye da ton dubu biyu da ɗari biyar na dattin leda matasan suka tattara a cikin wuni ɗaya. Wannan dattin za a sarrafa shi domin yin kujerun zaman ɗaukar karatu. Kura yanzu bari mu bar garin agada zuwa bale yara inda yawancin mata da yara maza da dama manoma ke samun cin gashin kansu a wannan lokacin na girbi. Ga wa'annan matasan gora damana na da matukar amfani don suna samun biyan bukatunsu ta hanyar ayyukan da suke gudanarwa a gonaki. Mu saurari wasu matasa a lokacin da suka yi hira da Hassan Mummuni a cikin fasarar rahotonsa. Wasu sun shuka wake da hatsi, alhamdulillah wallahi hatsin ya yi kyau in mun kare noma muna ɗebo su malohiya da su tausa sai mu shanya in mun kammala kuma muna yan shifke-shifken mu na mata muna samun karuwa amma daga baya bayan nan ruwa ya so mu ɗaukewa waken ya yi ɗiya amma hatsin dai ne tunda ruwan ya ɗauke sai a hankali Gora yanzu kuma sai rahotonmu na ranar Lahadi. Za mu yi magana ne game da Malika Saleh Hassan wata matasha ɗaliba a jami'ar maraɗi wadda ta samu lambar yabo ta farko a gasar fafutuka ta yanar gizo ta fannin shugabanci na gari. Ga fasarar rahoton Muhammad Mamma. Shekarunta uku a duniya tana matakin neman diplomar lisans na ilimi kan mabambantan halittu da kula da muhalli a jami'ar maraɗi Malika Hassan ta yi nasara daga cikin matasa arba'in da suka fito daga jihohin maraɗi Tawa da Zandar. Ko menene gwagwarmaya a yanar gizo ta kumsa malika da bayani. Web activism wata kafa ce ta watsa bayyanai kan jagoranci na gari da kuma wanda ya saba ma hakan. Muna zakulo wuraren da ke da matsaloli ne, misali a fannin kiwon lahiya da kuma wuraren da ke fama da rashin kayan karatu sai mu watsa kan yanar gizo cikin zumar ganin cewa mahakunta za su gani kuma su ɗauki matakan shawo kan matsalar. A yayin da ta wuce shekara ɗaya tana wannan aiki, Malika ta wallafa labarai sama da ashirin inda masu bibiyar ta sama da ɗari shida suka yaba da aikinta. A ra'ayinta, duk abin da take wallafawa don amfanin jama'a ne, sai dai ɗaya ya tsaya mata a hankali sosai. Tun da na zaɓi fannin kulawa da muhalli, na ji daɗi wani labarin da na watsa kan matsalar ledodi. Na taɓa batun yadda ledodi suka mamaye garin maraɗi. Mutane sun yaba, da dama kuma suna son abu. Malika na jin kanta da wani nauyi na kawo na ta kokari wajen gina ƙasa. Na ji daɗi sosai da na samu wannan tukuncin ko da yake gasa ce amma ni ina ganin ina kawo na kokari ne a matsayina na 'yar ƙasa ko da ban samu tukunci ba na san dai idan na yaɗa na kawo ta gudunmawa wajen yaƙi da rashin jagoranci na gari. Tun bayan da ta samu ci gaba, kalan da wasu matasa musamman abokanta ke yi mata ya canza. Ta da cewa da dama daga cikinsu na shawar amfani da wayoyinsu na hannu saboda su abubuwa masu amfani sosai. Gwara yanzu kuma sai wasannin motsa jiki tare da Asma na shina. a cikin tsarin tankaɗe da raye na shiga gasar ƙwallon kafa na cin kofin afirka na 'yan ƙasa da shekaru 23 a ƙasar maroka a shekarar 2023 tawagar niger ta lalasa tawagar gine biso da ci hudu da biyu a ran 27 ga watan september a yamai wannan nasara na baiwa tawagar mena ta 'yan ƙasa da shekaru 23 damar ci gaba da fafatawa abokiyar karawarta ta gaba ita ce tawagar ƙasar cote d'ivoire a hannu ɗaya a cikin wannan watan na oktobar ne za a yi zagaye na biyu na tankaɗe da raye na 'yan ƙasa da shekaru 23 wasannin farko za a yi su ne a ran 21 da 23 ga watan Oktobar sannan kuma a yi na biyu a ranakun 28 da 30 ga wannan watan na Oktobar. Kasashe da dama ne ba za su yi wasa a karawar farko ba da suka hada da kasar Cote d'Ivoire. Kasar Maroc mai karbar baki tuni take cikin sahun masu shiga gasar. A nan muka zo karshen labarin matasa sai kuma sati mai zuwa in Allah yarda za mu zo muku da sabbi.